nan daga haka zuwa madina wanda kuma shi ne mutum sha bakwai da watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin yin albasa bulugul maram min adillatul ahkam wannan shi ne darasi na ɗari da goma sha sha shida za mu tashi babu shahadat babu shahadat lafazin الشهادات jam'i ne na kalmar ash-shahada ash-shahada kuma shine al-ikhbaru bi sihhati shay'i an mushahadatin wa ayan al-ikhbaru bi sihhati shay'i bi sihhati shay'i an mushahadatin wa ayan abinda yake nufi da shahada ba da labari dangane da ingancin labarin da ya wajen mutum ya ga abin kiri da muzu ya ba da labari na cewa kaza ne عن زيد بن خالد kaza an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم وانا حديث أنكر بيس لجزي بن خالد الجهني الذي قال الدابري yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sahabbansa ala ukhbirukum bi khairi shuhada ba zan labarta muku ba mafi alkhairi shaidu shin kuna so ku san wane ne mafi alkhairi cikin dukkan shaidu kamar sun ce eh sai manzo Allah ce huwa allazi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha shine wanda yake kawo shaida tun kafin a tambaye shi kafin a ce zo kai shaida in ya ga tarihi ce kan abin da yana da tabbas a kai sai zo ba da shaida din to wannan shine mafi alkhairi daga cikin shaidu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rubuto shi وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن متفق عليه وانا حديث عن كيف قصد عمران ابن حسين الله قال يداد لي يتما قال الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إن خيركم قرني مفي الهير حكومتاني قرني سوني صاري كن دنرى يتكسو karni na da na rayu cikin sun mallazi na yalo na hun sannan waɗanda suke bi masu sun mallazi na yalo na hun sannan kuma waɗanda suke bi ma waɗannan hawa nawa kenan hawa uku waɗannan su ne abin da ake kira alƙurunu salafa al-mufaddala karni uku fita karnin da annabi ke ciki wato su ne karnin sahabbai sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'ai kenan sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'u tabi'i na kenan maza Allah ce sun mai kunu kaumun sannan sai waɗansu mutane su kasance daga baya bayan shuɗewar waɗancan karni guda uku ya shaduna wala yustashhadun za su zo su ba da shaida tun kafin a nemi cewa ku kawo shaida wa yakhulun wala yu'tamanun za su rinka ha'inci wala yu'tamanuna ba za a aminta da su bayan an ba su amana amanar kuɗi amanar zance kowace irin amana aka ba su za su ci wa yanzuruna wala yufun za su yi bakance tsakaninsu da ubangiji kan cewa za su aiwatar da ibada iri kaza aikin da'a iri kaza amma karshe ba za su iya cikawa ba wa yazharu fi siman lafazin asiman abin da yake nufi kiba ko kaurin jiki wato kiba za ta bayyana a cikin su za a ga su ba su da ramammu da yawa <laughs> muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi to malamai sun yi fassara daban-daban me ake nufi da kiba za ta bayyana a cikin waɗansu malamai suka ce wannan kinaya ne dangane da al-istirsal fil mubahat ta yadda za su rinka yawaita nau'ikan abinci nau'ikan abin mutum zai zauna lokacin cin abinci ba zai takaita akan nauyin abinci ɗaya ba zai sa abinci kala hudu ko kala biyar ko sama da haka a gabansa haka abin sha ma ba zai a akan guda ɗaya ba zai kawo nau'i nau'i na abin sha a gabansa wanda yawaita wannan ga al'ada ce ne yake haifar da kiba to ba wai kibar ce ake zargi ba tunda dan adam baya da iko kanta wani lokacin za a ga talaka baya da ko kuma yana da kiba irin wanda ake ta godiyar Allah ce ko ba abin da ake bukata abin da yake haifar da hakan wato shine al-istisal fil mubahat yawaita nau'ikan abin da ake kira mubahat dangin abin da yake na halal mutum ya yawaita wa kansa shi ba wai abin haramun bane yin haka to amma yakan shagaltar da mutum gaban duniya sai ya kasance mutum wato babban wato wato yakan shagaltar da shi gaban lahira sai ya zanto babban himmar mutum da abin da yafi bada kulawa shine me zai ci me zai sha me zai daura a jikinsa ne babban abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsa me zai ci me zai sha me zai tsara na tufafi a jikinsa wani irin nau'in wurin zama yake wani irin nau'in abin hawa yake nau'in abinci da nau'in abin sha da nau'in tufafi da wurin zama dukkansu akwai na larura akwai na alfahari nau'in abinci wanda yake na larura abin da zaka ce kosa da kai ko da babu nama a ciki ko da babu mai na shanu a ciki in dai an ci za a koshi kuma lallai yana ma da da yunwa to kaga wannan shine larura na rayuwa a akan wannan ya zama ne na nafilar rayuwa haka kuma nauyin abin sha duk abin da in ka sha zai kashe ma kishirwa ya zanto sai yana da launi sai yana da ɗanɗano wannan kuma duk nafila ne a cikin rayuwa haka nau'in tufafi wanda zai rufe masu tura ya kasance ka iya yin sallah da shi ya zanto kuma sai ya zanto nau'i ne daban-daban kala daban-daban ka ga muna da kaya wajen san hamsin wani wajen san ɗari wani da ya sa so ɗaya ka sake mai sa yi wajen wata uku kafin layi ya sake kawo kan wannan kayan to kaga wato wannan ya shiga cikin ya wuce larura ya shiga cikin nafilar rayuwa ko hat ya yawaita su da yawa nau'in abin hawa ka samu abin hawan da zai za ka iya biya ka na larurorin rayuwarka gurgurdan yadda tsarin rayuwarka yake idan ba ya ne abin da zai kai ka wurin aikinka idan dan kasuwa ne abin da zai kai kauran harkokin kasuwancinka idan mai sana'a ne abin da zai kai kai dawo da kai sauransu to kuma ya kasance sai ya zama iri kaza a cikin nau'in abin hawa din an shiga cikin nafilar rayuwa kenan ko bayan wannan sai ya ki diddigu ya zama daya biyu uku hudu biyar kaga zama an fita daga cikin nafilar rayuwa an shiga an fita daga cikin larurar rayuwa an shiga cikin nafilar rayuwa to yawaita wannan galibi shi ke shagaltar da mutum ya mantar da shi hidimta wa addini ya mantar da shi ayyukan lahira kaɗan ne daga cikin mutane wanda zai sami yalwar waɗannan al'amurra sannan kuma ya kasance ya kula da lahira yadda ya kamata don ga ɗabi'a waɗannan al'amuran suna ɗauke masa hankalin mantar da shi lahirarsa da wuya daga cikin mutane wanda zai samu wannan ya so jihadi balantana motsa jikinsa to dole ne jikinsa ya nauyi kuma dole sai ya kiba to su ne abin ake nufi abin zargi a nan gudu wa yazharu fihi musliman dan mu da a hadisi na farko dai kafin mu je kan shaida yana nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda manzon Allah ya ce inna khairakum qarni lafazin alqarnu abin da yake nufi wato jama'atun yayishuna fi zamanin mutaqari wani adadi na mutane da suke rayuwa cikin wani zamani makusantin juna kamar dukkan munan gurin ayi kirga ma matsayin karni duk da cewa cikin ko wanda yake kila ya kai shekaru hamsin zuwa sittin akwai kuma wanda bai kai ashirin ba amma karnin mu ɗaya tun da zamani ya haɗa mu irin yadda sahabban annabi din gasu su dukkan su sahabbai ne amma cikin su akwai manya akwai yan tsakatsakiya akwai yara cikin sahabbai amma dukkanin su karni ya haɗa su shi yasa waɗansu malamai suke kididdige karni din da cewa ita ce shekara ɗari mutanen da suke tarayya cikin wata shekara ɗari wani na farkonta wani na tsakiyarta wani an haife shi a ƙarshen ta to wannan duk sulhu ma'abuta karni daya idan wannan ya shuɗe wani biyo waye su ma sun zama ma'abuta karni daya waɗansu kuma suka ce ba lallai da sai ya kai ɗari ba allah kalli ya kai tasa'in waɗansu ma suka ce tamanin gurgurdan dai da malamai suke yin saɓani a takaice dai karnin da annabi ya rayu cikinsa fitan mutane su ne mutanen da suka rayu a karnin da annabi ya rayu cikinsa amma rayuwarsu a zamanin ba shi kaɗai ne zai ba su wannan falala ba sai in sun yi imani da annabi domin akwai wanda sun rayu a karnin annabi amma ba su da kima ba su da daraja irin su abu jahal irin su abu lahab irin su da ibn mughira ba su sun yi karni ɗaya tare da annabi har ma gari ɗaya ya haɗa su da annabi amma ba su ribanci komai ba tunda ba su yi imani da annabi ba da haka wannan ballar ba ta shafe su ba irin su abdullahi bin ubay bin salul ashe zuwan ka cikin karnin ba shi ne ba a ya zanto nau'in mutanen da annabi yake nufi ya zanto ka yi tarayya da su cikin wani abu ko da baka yi ka faɗa da ka faɗa da su ba wato ka tarayya da abubakar da umar da usman da ali wajen imani ko da kuwa matsayin imaninka da matakin imaninka bai kai nasu girma ba amma kun yi tarayya a zamanin yadda suka yi imani da annabi kai ma ka yi imani da su to wannan su ne karni mafifici an gane wannan ko daga nan sai karnin tabi'ai waɗanda su ba su rayu da annabi ba amma sun rayu da waɗanda su da annabi tabi'ai kenan daga nan sai karnin tabi'u tabi'ina su ba su rayu da wanda ya ga annabi ba amma sun rayu da wanda ya ga wanda ya ga annabi tsakaninsa da annabi mata ta kala ce sun ga mutumin da shi ya ga wanda ya rayu da annabi ka gane irin sai Muhammad Malik ibn Anas kenan an gane ko a su ba su ga annabi kai tsaye amma sun ga wanda ya ga annabi ai sun ga wanda ya ga wanda ya ga annabi wato sun yi karatu wurin tabi'ai tabi'ai sun yi a wajen sahabbai to wannan sune tabi'u tabi'in to wannan karni guda uku sune mafi fita in manzo Allah sallallahu to da aka kawo su aka haɗe kar wani ya dauka darajar su daya yadda suke a jeran to kuma haka fi dukkan darajar yake sahabbai sun fi sannan wa sannan tabi'ai sannan tabi'u tabi'in to daga tabi'u tabi'in zuwa yau duk wanda bai cikin sahabbai bai cikin tabi'ai bai cikin tabi'u tabi'in duk ya zama cikin sauran an gane ko ba lalle bane dan wani ya zo bayan tabi'u tabi'ina ya zo dan da su ya kasance kai da kake yanzu ya fika falala ta iya wata fifi ta iya waya fika tunda annabi ya take shi akan wanda wadannan guda ko yake summa kuru qawmun ina fata an fahimta to shi yasa kuma waɗannan kala guda uku sahabbai da tabi'in tabi'u tabi'ina wato zamani ne wanda yake mutum tsafta na musulunci shi yasa tsoron Allah waɗancan mutanen da fahimtar su da addini ta fi ƙarfi sama da duk wanda zai zo bayan shi sabon malamai suna tattaunawa cewa fifikon karnin farko a kan karni na biyu hal huwa jumlatan ko kuma tafsir ne abin nufi ma'ana kowane ɗaya da ya rayu a lokacin annabi falalarsa ta fi kowane ɗaya da ya biyo bayan tabi'ai sannan kowane ɗaya da ya rayu lokacin tabi'ai falalarsa ta fi dukkan wani mutum ɗaya da ya zo cikin tabi'ai tabi'ai <laughs> don akwai malaman da suke da ra'ayin cewa fifikon sahabbai akan tabi'ai min haifin jumla ne wal aghlabiyya al masu mafiya idan ka ɗauki kowane ɗaya mafiya yawansu kowane ɗayansu ya ɗara wanda zai cikin tabi'ai amma ba za a rasa waɗansu daga cikin fitattun tabi'ai da kila sa yi kafaɗa da kafaɗa da wani sahabi guda ɗaya ba suka ce to amma wannan za a lura da ababe guda biyu ne sahabin ya kasance baya cikin waɗanda suke shahararsu ta bayyana a fili kamar kurafa'ur rashidun kamar al'asar mubashira bil janna kamar ahalu badrin wanda suka je yakin badar kamar ahalu bai'atul ridwan wannan kowanne ɗaya daga cikin su ya fi dukkan wani mutum da zai zo bayan su har ya zo tashin kiyama an gane ku domin ko sahabban da sahaban duka su da annabi sun gan shi ne su ɗaya a rayuwarsu akwai waɗanda sun yi imani da annabi suna ƙauyen su su yi hijira sun zo madina ba sun hadu da annabi ne kaɗai lokacin da ya zo aikin hajjin ƙarshe kafin wannan ranar bai taɓa ganin su bayan ya yi aikin hajji aka zuwa wasu sashi ganin su ba da bar duniya amma duk ana jiran tasu daga cikin sahabbai irin waɗannan wadannan sunan sa ba a sani ba Allah ne ko ya hangi annabi daga daga sunaysa gafi can cikin taro yana wa mutane hudu ba a amfa daga nan bai sashi ganin sa ba to amma gaskiyar al'amari shine huda wata falala ce wadda ba wai yawan aiki ne ke tara ta ba kasancewar kana zamani da annabin kana mai imani da shi shi ne ke tabbatar maka ita dan abinda abdullahi da umar yake cewa la waqafatun waqafu la waq la sa'atun waqafuha ma rasul la sa'atun waqafuha ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa fiha sa'a dai kawai da suka yi tare da annabi suna masu imani da shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta gaba shi sa zaɓi ne ubangiji da Allah zaɓe sai kai su wannan zamanin to amma bi tabi'ai alaka sun tabi'u tabi'ina ba lalle bane kowane ɗaya cikin tabi'i tabi'i ya tsara kowane ɗaya cikin tabi'u tabi'i na a iya samun wani mutum guda ɗaya cikin tabi'u tabi'i na ya tsara wani tabi'in falala da daraja da tsoron Allah da takawa da sauransu ina fata an fahimta to amma abin da ake kallo idan an kalli zamanin na tabi'ai gaba ɗayansa a jumlace an kalli zamanin tabi'i tabi'i na a jumlace lallai zamanin tabi'ai ya fi na tabi'i tabi'i na falala duk da cewa a lokacin tabi'a akwai mutanen da suke lalle ba za ka abin nan ba yanzu imam malik yana cikin tabi'ut tabi'ina haddad bin yusuf sakafi yana cikin tabi'i kowa ya zalla a zahiri ne da gani ko da ba mu da ba imam malik ya fi ko ba haka ba to wannan shi ake ne to idan kuma da wannan hadisi kamar ya ci da hadisin baya hadisin ba yana cewa mafificin masu shaida ne wanda zai bada shaida sun kafin a tambaye wannan kuma ya nuna ga shi a siffa ta zargi aka kawo mutanen da za su da shaida sun kafin a tambaye su sai malamai suka ce kowane hadisi ya hanyar daban hadisin farko yana magana kan mutumin da ya bada shaida ta gaskiya idan mutum ya san shaida bisa ga gaskiya ko ba a tambaye shi ba yana da kyau ya zo ya kawo ta kamar mutum kai kana da masaniyar yayi wasiya kafin mutuwarsa wasiyar da bata wuce sunusun dukiyarsa ba cewa bayan ya mutu a yi kaza da kaza da dukiyarsa a bangare kaza mutuwarsa ke da wuya sai magada suke nema su hana wannan wasiya din kai kuma ka sani to ba ka tsaya sai an kira ku ka zo ka ba da shaida sai ke maza ka je ka samu hukuma ko alkali ka ce wani fa ya yi wasiya ina nan lokacin da ya wasiya to amma na ga 'yan suna nema su yi kaza su yi kaza su yi kaza ya je ba da shaida alkali ya kira don a fitar da wannan dukiya a iya da wasiyar da ya yi to kaga wannan shaida ce ya bayar a daidai lokacin da ake kishirwarta domin idan bai faɗe ta ba wannan wasiyar da mahaifin san ya yi ƴaƴansa ba za su zartar da ita ba ina fata an fahimta ko mutum ya bada shaida kan saki wani ya saki matarsa ba wanda ya sani sai kai sai dai ce shi bai sake ta ba ita ko ta ce lallai ya sake ta ba sai ya tsaya ana neman shi ba zo ka ba da shaida sai je ce sai ka je kai bayani wannan dai hadisin farko abin da yake nuna wa kenan mutumin da ya san shaida yadda suke bisa ga gaskiya ya faɗa tun kafin a tambaye shi wannan yabo hadisin yake masa amma wannan hadisi na biyu yana magana akan mutumin da yake zai ba da shaidar ta ƙarya ba tambaye shi bai zai ba da shaida akan ƙarya dan ya cutar da wani dan uwansa musulmi to irin wannan sune hadisi wanda yake zargi a kansu wanda babu su a lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina za su zo ne bayan su tsayar tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko kuma in ma a kai su yawan su bai kai a nuna su da dan yatsa ba sama da a lokacin da zai biyo bayan tabi'u tabi'ina وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على ولا تدري شهادة القانع لأهل البيت an gane ku wannan hadisi an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah yace la tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'ina ba ta halatta shaidar dukkan maha'inci ko maha'inci a dukkan mutumin da ya shahara cewa maha'inci ne an ba shi dukiya ya ci an ba shi kaza ya danne an ba shi kaza ya danne watan wata rana in aka zo shaida kai kilawo wasu dan ya shaida a kotu alƙali ba zai karɓi shaidar sa ba saboda ha'inci ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sa a mayar da shaidar mutum a ki karɓar ta sawan mutum ne shi ko namiji wala zi zamarin ala akhihi ko duka mutumin da aka san yana kin dan uwansa da zai bada shaida din a kansa an san wani ya shahara abokin adawar wani ne shi kenan sai kuma gashi ya je kotu zai bada shaida a kansa kaga ba za a karba ba saboda mai ƙiyayyar da yake yawa ne babban dalili ne da ke nuna ko alama ce da ke nuna ba zai masa adalci wajen bayan da shaida dinnan to amma ita shaida iri biyu ce kila ka tabbatar mun da wani haƙƙi na ba da muke rigima ni da wani ya danne mu kila ka tabbatar da wani haƙƙi a kaina da wani yake rigima ni da shi yana da awar na danne masa wanne ne wanda abokin adawa zai ba da shaida wanne ne wanda ba zai ba da shaida ba idan haƙƙi naka ne kake rigima da wani ya rike maka sai abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida kan lalle wannan haƙƙin naka ne a nan za ka ba ko za ka ba abu da za ka ba amma idan haƙƙi ne a kanka wani yake cewa ka danne masa abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida ce eh ka danne masa to nan ba za a karɓa ba za a ko tuhuma kiyayya ba za ta ba shi dama har ya iya maka adalci ba amma idan har wato kai ne da haƙin ya zo ya tabbatar duk da ƙiyayyarsa da kai ya zo ya tabbatar to wannan alama ce ta cewa mutumin kirki ne saboda haka ba a da kowace irin maslaha wajen ka samu wannan haƙin in har ya tabbatar maka a nan za a karba ina fata an fahimta amma yana da maslaha idan kai ne za a tabbatar wa haƙi eh zai ji daɗi ka sha wahala a kotu to shi ne zuwa zamarin alaƙihi alzamar wato da yin da bitahari wato da yin fata kan za da kuma maɗin a shi ne hiqd wa shahada wato kullun zuci da kuma ƙiyayya wala tajuzu shahadatu al-qani'i li ahli al bai? haka ba shi halatta shaidar yaron gida da iyayen gidansa wato ubangidanka gidanka ne suke rigima shi da wani yana da awar wancan ya danne masa haƙƙinsa aka tambaye uban gidanka wane ne shaidarsa sai ce kai ne shaidarsa kai yaron gidansa da kake aiki karkashin sa to idan ya zo dan ya ba da shaida wajen tabbatar maka da haƙƙi a nan ba za a karba ba alƙali ba zai karba ba dan da an zo an ce to kai shaida mai dangantakar ka da wanda kake so ka tabbatar wa haƙƙi sai ai uban gidana ne to tafi za mu karɓi shaidar ka ba da akwai nan ba za ka yi adalci ba dan ba wanda zai so ya wa uban gidansa baya Wani hadisi wahu ahmad wa abu dawud hadisin ya zo da lafaz da wani wala ta la tajin shahadatu kha'inin wala kha'ina wala zalin wala zaniya wala zu ghamarin ala akhihi fil islam wannan riwaya abinda ta kara mana shine zanin wala zaniya haka ba a karɓar da mazinaci da mazinaciya duk mutumin da ya fara cewa mazinaci ne in yi ba da shaidar sai ba za ka yi da ka ba saboda zina na kawo cikas wajen rashin karɓar shaidan mutum haka mazinaciya idan ta bada shaida sai ba za a karba ba saboda zina na kawo shi ka zan karɓar shaidar mazinaciya ina ba za na fahimta wato duk wannan amfanin sa don kokarin tabbatar da haƙƙi a musulunci ga yadda musulunci ke tafi yadda tsare sa wanda a shari'a ta zamani ta bature babu wannan ina ba ta fahimta yanzu kawai dan mutum mazinaci ne sai a za a ce ba zai ba da shaida ba a wurin bature dai ya zama laifi <laughs> ba laifi ne ba a wurin bature da haka dan zai iya bada shaida ko wace irin shaida Allah zulmi وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجة an karbo hadisi daga Abu Hurairah yace ya ji manzon Allah ya ce la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sahibi qarya ba shi halarta mazaunin ƙauye yawa birnin wato mazaunin ƙauye ya zo ya tabbatar da shaida don tabbatarwa da mazaunin birni laifi bai halatta ba ina ba dan bayyana malamai sun yi ta kokarin kalato me hukumar da ke gargashin haka waɗanda suka ce saboda galibi mutumin ƙauye yana jan haushin dan birni kullum gane shi mutumin birni ya soke saboda haka idan aka ce ga mutumin birni ya yi wani laifi za a ɗaure shi kuma cikin wanda za su ba da shaida da a tabbatar da laifin nan kan dan birni har akwai wani mazaunin karkara da ya zuwa ta kai ba za ka kushe da ba saboda dama ta ciki na ciki tsakanin yan birni da yan ƙauye ko ba haka ba haka wadansu malamai suka ce wadansu malamai kuma suka ce dalilin da yasa ba a karɓan shaidan mazaunin karkara ga mutumin birni saboda mazauna karkara galibi suna inda babu ilimi da yawa sannan suna da kaushin mu'amala suna da jafa'i wajen mu'amala ga karancin ilimi ga dafa'in mu'amala karancin ilimi na sa ya jahilci hakikalin shaida dafa'in mu'amala na sa ya faɗa a kan son zuciya don haka sai ba za a karɓi sa ba an gane ku to amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne akan galibin abu mai faruwa baya hana a samu waɗansu ɗaiɗai ko a cikin mutanen ƙauye wanda su ɗin duk da na ƙauye suna da ilimi kuma duk da zamansu na ƙauye suna da mu'amala ba su da kaushin mu'amala da jafa'i to duk wanda wato adalcin sa ya bayyana cikin mutanen ƙauye to za a iya karɓar shaidarsa ko da a ɗan binne yayiwa amma mutumin da majhul hali ne adalcin sa bai bayyana ba to ba za a karɓi shaidarsa ba ballantana kuma wanda dama kuma fasikancin sa ya bayyana ko fa'in sa ko kaushin mu'amala sa ya bayyana wannan mun babu aula kar a karɓi shaidarsa ina fara guna fahimta um tunda duk muna wannan akwai wani hadisi mai alaka da wannan wanda shi ibn hajar bai kawo shi ba manzo Allah ce la fi shahadatu bi zinnati wala zilhilla haka ba a karban shi da zilhilla mutumin da akwai tuhuma ta tare da shi an gane ko a misali wata baiwar Allah tana gawarci rigima ta hada su da wata kan wani abu da ya shafi dukiya ita wannan bazawaran tana da awar akwai dukiya ta auren wance alkali ce waye zai miki shaida sai ta je ta kawo shaida cikin shaidar da aka bincika mai alakar ka da ita sai aka aiba bazawaran ta ne <laughs> akwai kuma kuma akwai kuma ta alkali ce to kai dai tunda bazawaran ta ne ba za ka kusa barka ai za ka so ta yi kaye a kotu kam saboda haka akwai kuma zai ka babu waje wannan misali ne guda ɗaya banda shi akwai akwai abubuwa da dama da tuhuma na iya shiga ciki wanda saboda wannan tuhumar alkali zai iya karɓar shaidanka wala zil hinna alhinna ko mutumin da yake da tausayi da yawa duk mutumin da an san shi da tausayi da yawa to ba za a karɓi shaidarsa ba dan kira tausayinsa ya ja shi ya kasa yin mai adalci ita kuma shaida sa ake tugina kan gaskiya in kana jin tausayin wannan dan kana zartar masa da hukunci matukar yi laifi ai jin tausayin sa ba da amfani akwai masu yin tausayin da suke jin tausayin wanda ya cancanta a ji tausayi da wanda bai cancanta ba a ji tausayinsa Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lilwalidayn wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا رب فكر إيماني ku zama tsayayyu wajen adalci domin Allah kuma ku zanto masu ba da shaida bisa ga adalci ko da akan kawunan ku ne ko da akan dangi shi wanda za ku ba da shaida akan sa in yakun ganiyan aw fakiran in mawdaci ne ko kuma zanto talaka ne duka dai ubangiji ta Allah ya fitan cancanta ka kalla abin nufi kada mawadaci wadata su sai mata kwarjini wadata su sai maka kwarjini shi na da laifi kake fadin laifinsa kar talaka saboda talaka ne shi yayi laifi amma kana jin tsoron kana jin tausayin sa kare wahala ka ki da sai da gaskiya a kansa ne in yakunu ganiyan aw fakiran fallahu aula in ma dai shi ne Allah ya mutunta daga kalla in ma fakiri ne ai Allah ya mutunta daga kalla ai Allah ce ka bada sai da ta gaskiya shi ya halicce shi yace ka tabbatar masa laifi idan yayi duk talaucin sa duwa halasa Allah ka ba Allah jin tausayi ba Allah ne ko وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم عمر بن الخطاب يا أيها متاني خطبة أتانا إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول مثلا على لوكة النبي أكن كرئيسو سبب وهي يا wato kamar sahabbai kenan wahayi ya tsarkake sai ce mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne ba za ka da sun zo sun yi shaida kai tsaye sai a yi sai a karɓi shaidar su saboda shaidar da wahayi ya bayar a kansu annabi ya tabbatar mutanen kirki ne wa inna al qad inqata umar ce to a yau fa wahayi ya riga ya yanke ba mu da wanda zai zo yanzu kawai ya bada shaida mu yadda mutumin kirki ne wa inna ma na'khudhukum al-ana bima zahara minna min a'malikum a yau za mu karɓe ku ne gwargwadon abin da ya bayyana gare mu na ayyukan ku. duk wanda ayyukan kirki da maganganun kirki suka rinka babbugowa daga wajensa in ya bada shaida sai mu dauka mutumin kirki ne ba bada shaida sai mu karba ko da a cikin batininsa akwai barna wannan tsakaninsa da ubangijinsa duk wanda ayyukan banza da maganganun banza suka rinka bayyana daga gare shi in ya bada shaida sai mu ji karba ko da a zuci akwai kyakkyawar imani tsakanin eh, imani na gaske tsakanin shi da ubangijinsa wato wannan sai ya nuna cewa akan me ake gina hukunci a musulunci kan abin da yake na zahiri ba da ni kuma suka kyale al'amari a wurin ubangiji ta'ala وعن ابي بكر رضي الله عنه وانت حديث البخاري روتوسي وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهاده fi في اكبر الكبائر متفق عليه. وانا hadisi na Abubakar yana cikin bukhari da muslim hadisi ne mai tsawo amma ba da ya kawo shi a takaice an karbo daga Abubakar daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. shi manzon Allah adda shahadatu zuri fi akbar al-kaba'ir ya kirga da zuri cikin manya manyan laifuka tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene akbar al-kaba'ir sai yace al billahi aka ce thumma ayyu zai ce uququl walidain thumma ayyu wa kana muttaki'an fa jabata fa qala ala wa shahadatu zuri ala wa qawlu zuri ala wa shahadatu zuri bai wuce zana mai ta hasali sabai suka ce nama zai shiru haka an tambaye shi laifin da ya bi girma ya ce shirka daga nan sai wannan sai ce sai saba ma iyaye da ya kan gare ma uwa ko ya kan gare ma uba wani na cikin akabarin kaba'ir domin tunda sun suka zama sababin zuwan ka duniya bai kamata ba ka zanto sababin bakin cikin kai su suna farin ciki da zuwanka kai ko bai kamata ba kana bakin ciki da samuwar su a duniya su suna tausayin ka kai ko bai kamata ya kasance baka tausayin su ba dan ya zama kan garewa kenan hukukul walidain na cikin kaba'ira manyan laifi masu girma Allah tsare mu yasa duk inda Allah ya maganar a ba su samu shi kadai to iyaye maganar kuma a kisa ma iyaye sai ya hada su da juna wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana an shkur li wa li walidayka ilayhi al-masir habbaru isra'ila wa haka aka musu wannan hudubar wa idza akhadna min saqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana na abin ba karami bane ba don haka haƙƙin iyayen mu akan mu ne mai girma musamman kuma uwa ta fi girman haƙƙi sama da uba tun da wani sahabi ya tambayi manzon Allah cikin mutanen duniya wa ya fi cancanta in kyautata mu'amala ta da shi manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka a nan uku ce sannan wa yace sannan mahaifinka saboda ka suna da girman haƙi akan mu to sai manzon Allah ya kirga shaidar zur daya daga cikin wato ainihin kaba'ira shaida zuwa ita ce shaida ta ƙarya wato mutum ya ƙera zance alƙali ya da shi kuma ƙarya yake ita ce shahadatul zuwa domin zuwa din shi ne wato talbisul haƙƙin bil batil ko tamwih at-tamwih mutum ya ƙera magana ya ta kawo bayanai kai ka ce gaske ne kuma ƙarya ne eh idan ya sa abu ƙarya ne ya je ya tsaya ya ta kawo turanci na babu gaira babu dalili yana fatan sakin layi ba iyaka to kaga ai ya saki layi kenan duk zai shiga shi ne kawai da muka faɗa jiya aikin lauya zai iya zama daidai zai iya zama kuskure gwargwadon yadda mutum ya amfani da shi ko kashi mai kai biyu ko yanki alkhairi ko yankin sharri da ita وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ وانا حديثي أنكر بودك عبد الله بن عباس yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani mutum tara shamsa shin ka ga rana lokacin da ta fito qala na'am yace eh sai ce ala misliha tashhad to duk abin da zaka bada shaida akan sa ka bayar da shaida kamar yadda masanin kan rana ya zanto ka sanin shi irin yadda ka san rana ala misli hafishar auda wannan hadisi ibn adi ya rawaito shi amma hadisi ne da'ifi ibn hajar ya ce wa sahahahu al-hakim fa asfa hakim yayi da awar sai hancin sa amma kuskure ba hadisi ne sahihi ba gaskiya ne hadisi ne da'ifi وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد وعنه لم يكون وزوج عبد الله بن عباس manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukunci bi yamini wa shahidin ta hanyar shaida guda ɗaya da kuma rantsuwa ma'ana cikin abin da ya shafi dukiya ka yi da awar ka ba wani bashi ya cinye maka shi ya ce san baka bani ba alkali ce wane da shaidar ka kace ba shi shi ai shaida ɗaya ne ina na biyu kace babu shi kadai ɗaya abin lokacin da ake na ya kaida musulunci mazaje biyu ake so to amma tun da yanzu guda ɗaya ne da kai za ka iya rantsuwa a madadin shaidar na biyu da babu idan yi rantsuwa shi kenan sai sai a karɓi masa haƙƙinsa an gane ko shine kaza biyaminin wa shahidin wannan hadisi shine abin da jumhurin malamai suke aiki da shi ah, in banda mazhabin Abu Hanifa da suka yi raddin sa ba sa aiki da irin wannan hadisin su sun tafi ne akan wajibu da wai adalin minkum suka ce nassin Qur'ani ya nasanta mazaje guda biyu yaya wannan hadisin zai zo cire daya ya kawo rantsuwa a madadin sa kaga rikici kenan suka ce gashi Qur'ani mutawatir ne hadisi kuma hadisul ahad ne su kuma ka'idar su ziyada ala nafsi nafhun wato idan wani abu ya zo ya karu kan nassi da aka sani da wannan abin da ya karu ya shafe wancan nassin kenan su a wurin su fa da haka tunda wannan nassin ya ce a yi hukunci da rantsuwa shaida ɗaya da rantsuwa can ga aya ta ce aya shaidu biyu to wannan bayanin rantsuwa babu shi a cikin aya karuwa yi to tunda ko ya karuwa shafe ayar kenan su a wurin su to babu yadda za a yi wannan hadisin ya shafe aya tunda aya mutawatira ce hadisi kuma hadisul a ne duk da waɗannan muqaddimat ne wanda galibin su bid'a ce gaskiya in dai hadisi ya riga ya tabbata cike nan babu wata magana hadisin ko bai shafe ayar ba hadisin ya tabbatar shaidu biyu ake bukata amma bisa ga lura idan an rasa shaidu guda biyu sai daya sai hadisi ya kawo sabon hukunci da zai fitar da mu daga kangi shine sai ayar rantsuwa kun gane ko imam muslim ya rawaito hadisin da abu dawud wa qala isnaduhu jayyid yace isnaduhu jayyid duk lokacin da suka ce isnaduhu jayyid suna nufin hadisi ne sahihi ko hasan a takaice da hadisi ne karbabbe wa lil qabuli yutliquna jayyida wa salihah sabita wal mujawwada idan sun tashi karban hadisi sai ce isnaduhu jayyid ko sai eh, isnaduhu salihun ko isnaduhu mujawwad ko isnaduhu sabit duk suna nufin karbabbe ne wa hadhihi sahihi wa ana bi مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان haka wato ainihin imamu abu dawud da imamu turmuzi sun rawaito kwatankwacin wannan hadisi ibn hibban ya inganta shi babu da'awa wal bayyinat babin da yake magana dangane da da'awa da kuma shaida ko da yake akwai bambanci tsakanin shahada da albayyana galibi da an ce albayyana waɗansu malamai suka ce ita ce dai shaida karan kanta waɗansu kuma suka ce a'a albayyana kullu ma yabinu bihi alhaq سواء كان شاهدا أو شاهدين أو أكثر سواء كانت قرينة أو علامة يتضح الحق ويبين بها فهي بينة وتبين تافي شيدا فهذه تفكر معنا domin ta iya yi wa mutum ne ta iya yi wa wata alama ce ta ganin zahiri kamar yanzu mutane guda biyu su zo ɗaya daga cikin su ga rauni a jikinsa ɗaya daga cikin su ga wuka a hannun shi shi wanda aka wa raunin ya fi kwalar wannan mai wuka a hannun da cewa wallahi ba zan yadda ba sai an fitar min da haƙina amma fa rauni ko gani ba ku san me ya faru ba aka ce kai ya aka yi ce shi ji mun rauni me ya shaida ba da wata shaida a nan mai alƙalin yin da shi ga rauni ga wuka ga kuma ya fi kwalarsa akwai wata alama da ta fanna akwai shaidar da ta fanna ibn kai ce ba wata shaidar ta fanna a duniya za mu kama shi mu raba wasu ina ba don fahimta idan ya yi masa ƙarya tana a lahira a sayar da kai amma a nan duniya don mu tabbatar da adalci sai mu tabbatar masa da ina fata don fahimta ko misali wani ya zo da kuɗi a hannu yana gudu wani ya zo ga aljihunsa a yanke kuma wanda ma kama da kuɗin a hannu nan hannun dama ga kuɗi hannun hagu ga reza shi kuma wannan da biyu yana cewa ku riƙe shi aljihuna yanke sai mu ce na shi zarka ba bukatar mace na shaidar ka karina da ta fito filin shi kenan ta zama shaida ina fata an fahimta ibn qayyim yayi bayani mai kyau dangane da tabbatar da irin waɗannan abubuwan a cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace duk wanda yace shaida wai sai in mutum ne mai jini da tsoka ya zo ya tsaya ya bada shaida sannan ta zama shaida yace ya ya jahilci menene shaida ko bayyana cikin qur'ani ko hadisi ya ta kawo dalilai masu yawa littafi ne mai kyau kwarai da gaske da mafatawa ko alƙalanci ya kamata yana da shi adda'awa jam'i ne na addawa ita ce kuma dai da'awa don a ga wani abu hannun kan yi da'awar na ne da'awar abu kaza nawa ne ina ba mu fahimta kamar yanzu malam awul ya zo ce jama'a mun tsinci jaka da kuɗi a ciki a wajen alwala ta ce ce sai wani daga hannu ce ta wace abinda na shi ta wace ce menene wannan da'awa ce daga wannan da'awar ba ta zama tashi sai in ya mun samu shaida ko wata karina an fahimta ko idan mun samu shaida sai mu bashi a sai mu tambaye shi ta wace iri sai kar sai ya bayani kudin nawa ne a ciki sai ya bayani idan muka duba jakar launin irin yadda ya faɗa kudin adadin da ya faɗa kuma adadin nerorin ma irin wanda ya faɗa misali ya ce naira ɗari biyar ne a ciki ɗari uku daga ciki yan hamsin hamsin ɗari biyu yan ashirin ashirin muka kirga mu haka haka ne wannan ba ta zama alama ba sai mu bashi ina fata an fahimta amma idan muka zo muka daga jaka muka ce mun samu jaka a masallaci waye je fadda jaka da kuɗi a ciki sai wani daga hannun ce ta wace sai wancan ma daga hannun ce ta wuce to a nan kar mu sa su yi bayani a gaban mu sai mu ce kai wannan malaman nan wurin gefe gashi nan ma haɗa ka da mutum uku yi musu bayanin yaya jakar ka kake su rubuta kai ma wannan raɗawa waɗannan na gefen kai musu bayanin yaya jakar ka kake su rubuta idan daya yi bayani daidai da jakar take daya ko bayani da take ba ta wace ce ta wanda ya bayani ce to amma da suka yi bayani daidai wani dafa <laughs> wannan ce ɗari biyar ne a ciki jaka ce baka ɗari biyar ne a ciki ɗari biyar ɗin kowanne naira ɗari ɗari ɗari guda biyar wannan ma ce shi ma jaka ce baka ɗari biyar ne a ciki ɗari ɗari ɗari guda biyar sai biya ya kenan abin da waɗansu malamai suka ce sai a raba musu waɗansu malamai suka ce a'a yanzu kuma kowa daga cikin kowa zai mana rantsuwa waɗansu suka ce ba maganar rantsuwa ba maganar rabawa kawai abin da za a yi ƙuri'a idan aka zo rantsuwa ba ta zai waye zai rantsuwa wannan ya ce ni zan yi idan suka ce za su yi gudu kuma ya zaka kuma kowa ya rantsuwa har yanzu kana cikin matsala sai dai ka ce ka'ida mutum ɗaya zai rantsuwa a cikin ku waye zai yi sai ɗaya ce ni zan yi ɗaya ce ni ba zan yi ba waye zai yi kowa ce ni zan yi sai ka ce to kaida dai guda ɗaya ce za a yi yan sai mu muku ƙuri'a sai a yi ƙuri'a a rubuta takardar rantsuwa a rubuta takardar babu rantsuwa sai a tattara a aji sai kowa zo zaɓa duk wanda ya zaɓo ta rantsuwa sai ya rantsuwa sai a bashi wancan kuma tunda bai zaɓo ta rantsuwa ba shikenan sai haƙura kun bai da eh shikenan sai a ba wannan takardar shikenan shi bai da komai ko da nashi ne idan an je lahira wannan ya ba shi kan shatan a nan duniya hukuncin da za mu yi don tabbatar da doka da oda haka za mu yi don a tabbatar da doka da oda da kuma adalci an gane ku kullum mai hukunci yana aiki da abin da yake na ne na zahiri ne bayyana idan wani ya ɓoye cikin mutanen da aka yi wa hukunci ya karba abin da ba nashi ba tun jiya man karanta manzo Allah ya ce wuta ce aka ba shi ya karba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يوطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وانا حديثي أنكر ودك عبد الله بن عباس الله قال يدعى بريشي yake manzon sallallahu alaihi wasallam ce lan yutar nasu bi da'wahu da za a tabi wa mutane abin da suka yi da'awarsa ladda'a nasu dima'a rijalan wa amwalahum da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu mutane da dukiyoyinsu ba kawai da ka zo ka ce mashin din da wani ke kai na wani sai alƙali ya karɓe ba shi da wani rana sai ka zo ka ce wani shi ya kashe bana da mutu shekara biyar sai alƙali ya kama shi ya kashe kenan wani da kuke ganin shi gurgu mai hannu ɗaya wani ne fille masa hannu shi ba sai kama shi sai fille masa hannu da duniya ta lalace da duk wanda ya da awar abu za a shi da ba zauna lafiya ba duniya shi ne lauyukan nasu bi dawam da za a yi ta gaya mutane abinda suka ce nasu ne ladda'a nasun dima a rijalin wa amwala da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu da dukiyoyinsu walakin ne yaminu azal a alaihi sai dai rantsuwa tana tabbata ne akan wanda aka yi da'awar yayi laifi sai rantsuwa don ya kare kansa cewa bai yi ba ga ka'idar kenan idan an zo kotu wane yayi kaza wane yayi mun kaza ko wane ya kwace mun kaza ko abu kaza da ke wurin wane nawa ne ina shaidar ka ba da shaida na wani kawai sai alƙali ya karɓar sai ce ya nashi ne idan ce eh ai ba wata rigima ya tabbatar da kansu laifi domin ala itrafu sayyidul adilla mutum yayi da aure laifin sa na fi kowace shaida karfi a duniya ce a ba haka bane ba sai alƙali ce zaka rantsa ya ce eh idan ya rantsuwa kenan ka kubutar da kansa وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على ما أنكر wato imam al-bayhaqi ya rawaito da sanadin sahihi al muddai mutumin da ya kai kara ya da'awar abu kaza na shi ne shine zai zo da shaida wal yaminu ala man ankara wanda ko aka ce masa kai laifi kaza shi kuma rantsuwa ce in dai yayi musu rantsuwa na tabbata kan wanda ya musu wannan hadisi ne sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف وانا حديث أنك أبو أبو هريرة الله سكاري الداء بريسي يتي منظر صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين نار وحرم عليهم الجنة فقال رجل وإن كان يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراكن رواه مسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ce malik ittaba hakka mri'in muslimin dukkan wanda ya dauki dukkan wanda ya karbi haƙƙin mutum musulmi bi yaminihi ta hanyar rantsuwansa ka rantsa kace abu kaza naka ne ko ba ba naka bane dan uwanka ne musulmi duk wanda ya haka kuma aka dauka aka baki kada aujaba Allahu lahu na Allah ya wajabta masa shiga wuta wa harrama alaihi aljanna ya haramta masa shiga aljanna فقال رجل انت وانا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله ايش كودا ابن من انت تني كودا نيرا جير كودا قنبلا مثالي وان كان يسيرا كودا انت تني كو جاتي أعجب الله له الجنة وحرم عليه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ثم قال له وان كان قبيبا من اراك كودا تمين جاتي تأتاسر اراك اتاسر اراك اتاسر اراك اتاسر اراك اتاسر اراك اتاسر اراك sandar aswaki yake ko da sandar aswaki yake guda daya in dai mutum ya yi rantsuwa ba naka bane na dan uwanka da ya rantsuwa aka baka lazarin da wannan hadisin ke maka shine Allah ya wajauta maka wuta ya haramta maka shiga aljanna Allah ya tsare mu wannan hadisi imam muslim ya rawaito to kaga wannan a ibn hajar kawo wannan hadisi da ya anan gurin bayan ya kawo bayani akan idan mutum ya rantsuwa sa ne wato dan idan mutum ya rantsuwa dan ya sa akan me zai nan da kayan zuwa kan za a tabbatar maka da haƙƙi to amma ka tabbatar cewa in ƙarya kai wannan baka din da kotu sai bai nuna ya zama halal akan ka ba tunda kotu ta yi aiki da zahiri ta baka kai kuma idan a batsa ka kasan ƙarya kake to wannan hadisi kuma ya hau kanka <coughs> alaikum salam a'a a'a mu'amala da manya daban ta yara ƙanana daban rikicin fensir kuma da yara a cikin aji wannan ai ba zai shiga wannan babun ba sai ka kwace kamar yadda sunan hukumar makaranta ko ka lura da wata karina ka ba wani ko ka sai aka ba su ka ce to ka raba musu ko ka raba su gida biyu ka ce kowa ɗauki rabi وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان maza Allah ce man halafa ala yaminin dukkan wanda ya rantsi akan wani abu na rantsuwa akan wani abu da yake so a tabbata a tabbatar masa da shi ya tafi biha mal amrin dan ya karbo ta dukiya da rantsuwa huwa fiha fajirun rantsuwan nan da ya rantsa ne bisa da ƙarya wato yana fajirci fajirci shine rantsuwa bisa ga ƙarya laqiya Allah wa huwa alaihi gabban zai hada Allah Allah yana mai fushi da shi duk wanda aka ce Allah na fushi da shi kaga ai ya shiga uku Allah ce falamma asafuna in intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin lokacin da suka fasata mu sai muka dauki fansa akan su ta hanyar azaba muka gulmiyar yadda su a cikin ruwa muka sanya su suka zanto misali abin buga misali ga mutanen da za su zo daga baya wato mutanen fir'auna kenan to ko kuma yanzu kai abin da zaka saka ta ubangiji ga ku zumunci a ciki wato masu rantsuwa kan ƙarya kenan sawa'un yan kasuwa ne sawa'un yan siyasa ne sawa'un kowane ne in dai mutum ya rantsa kan ƙarya ga hukuncinsa وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال إسناده جيد أنكر أبو حديث لك أبو موسى الأشعري الذي قال يدعى قريشي أن رجلين اختتما في دابة waɗansu mutane guda biyu sun yi rigima kan wata dabba kamar wani rago ne gani ko wani rago sai kowa ya da awar nashi ne wa laysa wahidin minhu ma bayyana cikin ba wanda yake da shaida akan wannan rago ne nashi ne ko wannan rago nashi faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfayn sai manzo Allah ya ce a sayar da dabbar ku raba kudin shine ya raba wannan dabba a tsakanin su raba dabba a tsakanin su ba wai yanka sai raba musu naman ba shine sai a sayar da ita sai su raba kudin a tsakanin su wannan ya ce ta wuce babu sai da wancan ya ce ta wuce babu sai da wasu kaga a nan wurin ko alkali yi wannan ko kuma ya yi ne ya sa su rantsuwa wani yi rantsuwa in ɗaya ce zai yi ɗaya ce ba zai ba kaga shi nan wanda yi rantsuwa ta ramata ce in duk su duka su duka kowa ce ya yarda ya rantsuwa sai a yi ne sai a yi musu ƙuri'a wanda ta fito ya rantsuwa sai rantsuwa a kayan sa. wannan hadisi imam ahmad da abu dawud da nasa'i suka rawaito wannan kuma lafazin sunan qala isnadu zai ina nufin lafazin imam nasa'i وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة فبوأ مقعده من النار manzo Allah ce dukkan wanda yayi rantsuwa ala minbari haza akan wannan minbarin nawa yayi rantsuwa bi yamin asma rantsuwa ta sabo rantsuwa ta ƙarya tabawwa maqadahu min Allah to lallai sai nemo na zama a cikin wuta annabi na nufin a cikin masallacinsa ba wai lallai sai ka matakar kana madina a cikin masallacin annabi kuma ka rantse rantsuwa ta ƙarya to saboda darajar wurin sai sa aka yawa mutum rajin da wannan an gane ku dan dukkan wanda ya san wannan hadisi to ya san da zai rantse da ƙarya cikin hadisin a cikin masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam dan ba ka manzo Allah ya tabawa maqadahu lillah rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i wato sai wannan ne nuna wurin da aka rantse yana da tasiri wajen laifin rantsuwar karya ya kara kambana sama da sauran wurare kamar yadda zamanin yin rantsuwar shi ma yana da tasiri wajen laifin ya kambama idan an kusanta da sauran zamanna da ba shi ba kamar yadda hadisin da ba zai nuna wannan hadisin sahihi ne وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ماذا الله سبحانه وتعالى الله بزي مثل ما جانا برانا في القيامه wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga munanan halayensu ballantana su samu shiga aljanna wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani mai radadi na farko rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn sabil rajulun ala fadli ma'in bil falati mutum ne ya ga rara na ruwa wanda ya fi karfin bukatan sa bil falati a daji a filin Allah alfalafi wurin da babu itace fili sai ga wani tafki ko wani kududdufi an yi ruwa da damana ya sauka ko ya dangaro ta kan dutse ya zo ya faru a wajen ka ɗebi na bukatar ta amma sai ka je ka zagaye dukkan waɗanda suke da bukata sun zo ta wajen ka hana su kusa da za su ba kawai don wata mugunta ta ka amma da ke na so ka noman rani da shi ka hana kowa dan ne kuma da bukatar ka hana sauran gaba inda daidai kanta na ruwan to ta a hanka dubu ilaik amma ya fi ƙarfin bukatar ka fadli ma abin da ya tsoro kan bukatar ka bil kuma a filin Allah ba a gidanka ba to ba ka da ikon ka tangance suka ce bayan zai duba kai duk mutumin da ya haka to ya shiga cikin waɗannan mutane guda uku yanzu abu ne da sabili ya hana shi ga matafiya ورجل بايع رجلا ببيئة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا wa وهو ala غير ذلك na biyu mutum wanda ya kulle cinikayya da fil'atin da wata haja ba'ad da asiri bayan la'asar fa hala falahu billah ya kulle wata cinikayya da wani mutum kan wata haja kuma ya rantse masa da Allah bayan sallar la'asar cewa wallahi ko ne kaza da kaza na sai wuta fasaddaqahu shi ko wanda bayan Allah da ka rantse da Allah sai ya gaskata ka wa gairu zalika halin ko abun ba haka ba ina fata mu ta wasu kaga akwai rantsuwa a kowane yini inda a dukkan awanni na yini inda rantsuwar ƙarya su suna da laifi amma laifin yana girmama a wani lokaci a bayan su asar saboda kimar lokacin la'asar don sallar la'asar ita ce a salatu wusta kamar da muka karanta a baya da Allah ce hafi zuwa salawati wa salatu wusta lokacin da malaiku ke suka ko mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya a lokacin ai wanda ya rantsa da Allah da na duk wanda ya laifi amma nan na bayan la'asar ya fi da cikin haɗari. mutum ya rantsa cewa wallahi ko ni kaza na sai wannan haja din shi kuma sai baka saka ita ta wurin dora maka wani ba kai ka rantsa da dubu kasa ya bayan ɗari tara ne kaga ɗari ɗaya ka kara kalan rantsa ita ta wurin kara ma ɗari ya kara ma ɗari ba ka dubu ɗaya ɗari ɗaya wai kai ba za ka yin gaskiya ba ka sai ɗari da su kuma ai jarɗi ma wai sai ka faɗa mutum abin da ka so ba wanda yake fa yan kasuwa su suke jefa kansu cikin matsala a ah, lokacin da ya zama wannan bandar mai sanda ko wani na tantana wani ya fi ɗansu za ka faɗa mu ba lalle ba ne sai ka faɗa mun za kai ma yadda ya tashi a wajenka don me sai ka faɗa mu ba wanda ya tsara maka wani in ka faɗa kai ne ka gada maka yadda ɗan in ko har za ka faɗa ne sai ka faɗa gaskiya in ka faɗa ƙarya to ka ga ka shiga cikin haɗari an gane ko ba wanda ya ce dole ne dan ka so kuma a tantan nan ɗari biyar suka bayanin ɗari biyar kasa dan ka so ɗari biyar suka bayanin ɗari biyar kasa dan a ɗora ba hamsin ko ɗari ko ɗari biyu nawa kasa ya fi a nawa ka dawo nasa kai dai mai ciniki Allah da manzon sa ce sana faɗa maka na nasa ba amma da dama ya faɗa maka nawa da sayar kai kuma kanka sai ka wuce kuma nake ɓata kan lokaci a tsaya abin da za a sayar dubu ɗaya sai a sa mutum dubu ɗaya ɗari biyar sai ka rasa ta inda za ka samu tuni dan tun da inda ka faro kai kana ganin za a girma ka kuma don wata tsaya kaga shi kanki ya san dubu ɗaya yake sayarwa ba dan ya sayi shi ɗari bakwai amma ya dubu ɗaya dubu biyu da ɗari biyar kaga sai ka sai inda za ka faro idan ka ɗan yi kara sai ka gabali kara ba a tsakiya ko kuma dai ka ɗan wani zuwa da kaɗan sai ka ce amma Allah dubu ɗaya da ɗari biyar sai dariya to ai ko ni ma ozuna zai kai haka ba eh, wai idan dai biyu ya gaba abin nan sai za ka tafi sai kira ka to kawo dai tun da kai ne tun da ne na ka san da mai san ka ba za a tun da kai ne ma'ana tun da ne bari ka daki hanci na shi ne maganar ko wato babu abin da ke sa albarka a cikin harkar kasuwanci da mu'amala gaba ɗayanta irin gaskiya da rikin ra'i haka manzon Allah faɗa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyina wa in kadaba wa katama zuwa kan barkatu bai ihima mai saye da sayarwa idan sun yi gaskiya kuma sun bayyana aibu da ke tattare da kayan sana'a akwai aibu to Allah zai samu su albarka cikin duk abin da za su sayar idan ko suka ƙi gaskiya kuma suka ɗoye aibu suka buga maka hanci to Allah ba zai samu su albarka cikin ba kaga mutum ya faɗi gaskiya shi kenan sai gagara وعن جابر رضي الله عنه كل من كان تاتي اولا بكر ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا ده mutumin da ya mubaya'a ga imam idan an ce imam ana nufin shugaban musulmi amirul mu'minin da mu'mini da mutumin da ya mubaya'a ga sarki cikin sarakunan musulunci ga shugaba cikin shugabannin musulunci wanda yake da iko a fadin kasarsa na ya nada ko ya kunce kuma yake aikin dokar Allah la yubayi'uhu ba abin da ya sa masa baya illa lid-dunya sai dan duniya fa yana hatawa minha wafa in ya ba shi wani abu na duniya dan mukami ne to shi kenan zai cika mubaya'ata wa in lam yu'tihi minha lam yafi idan bai ba shi ba ko ba zai cika wannan mu'amala wannan mubaya'ata ba to shi ma wannan na cikin mutum uku ma'ana mubaya'a da ake wa sarki na musulmai ko shugaba musulmai ana mishi mubaya'a ne dan a kan aiwatar da dokar Allah a ban kasa ba wai kayo baya bane zai banka tafi da mukami ka goyi bayan su dai idan ya ce yawa mutane aiki ka goyi bayan su dai idan ya karɓi sarauta dai idan ya karɓi gwamnati ya wanzar da adalci wannan ita ce manufarka ba wai dan kunyar jirgin ya kan ya baka mukami iri kaza ba wannan yana dokar Allah haka ake yi mu baya a kenan na'am aiki da dokokin Allah shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaban da baya aiki da dokar Allah bai ma imani ita bai da ita ba ya shiga cikin wannan suna aiki da dokar Allah ma dawo shi nan! in shugaba na aiki da dokar Allah qala Allah qala rasulullahi dole mutum ya masa baya in shugaba baya aiki da dokar Allah ku ba mutum baya da ke kanka Allah bai tsara maka wannan bayar ba ko kuma ka nemi bai sun sa wani wani hakokin ka ko wani shawari zai zai amma duk lokacin da ya bukaci naka yana da ya ai mun karanta biya cewa dukkan wanda Allah ya ba shi shugabancin musulmi fa ta jaba an hajjatihim ya boya ba ruwan da bukatar su wa fakirihim ya boye wa talakawa in sun zo ganin shi baya yarda shi ma fa ta jaba Allah dona hajjati Allah zai yi hijabi tsakanin da sa. gana ake dogara la malam da dawo shi ke nan magana ta riga ta kare wato kullum a waɗanda za su iya gyara al'umma al'umma ta fi daidai su ne shugabanni da malamai ko musamman malamai idan malamai suka tsaya gaskiya tsakani da Allah ba wani kwane-kwane gaskiya kuma su faɗa shugabanni gaskiya shi kenan idan shugaba zai ba da kofa a je a same shi a faɗa masa gaskiya to ya bukatar sai an yi wa'azi a kansa wajen wa'azi idan shugaba an yi an yi aje a faɗa masa shi da shi yaki babu laifi a sashi a hudu ba in wannan sautin zai kai masa ina fata mu domin ribar ba wai a faɗi laifin ba a'a idan an faɗa ya isa da laifi shi ne babban riba to akwai waɗanda suke da karfin wannan su faɗi magana ba a gaban mutum ba amma idan a gaban shi ne ba za su iya faɗa ba to anan illa take in in mutum na da karfin halin lalle zai faɗa wa shugaba to an fi sai je same shi ya faɗa masa shi da shi wato ba mu gane kimar Sheikh Abdulaziz bin Baz ba da yawa sai bayan rasuwarsa da na zo na bincike kan rayuwarsa da littattafansa da bayanansa da rubuce-rubucensa da menene ɗinsa wallahi idan ka gama ganganu da ya rinka faɗa sarakunan nan za ka mamaki maganganu da zai rubuta masa a rubuce shi da su ya zai miƙa musu wallahi za ka yi mamaki akan su tsayar da dokokin Allah sai aiki da dokar Allah sai aiki da Qur'ani sai aiki da hadisi wuri kaza ana barna iri kaza a daina amma da sai fitowa fili ya faɗa akan mimbari jama'a sun zuba da haka da yawa daga cikin ɗalibai ma waɗanda suke masu zafi lokacin muna karatu waɗansu kusan su gafarta gudun ba suke yi to shi salon da ya ɗauka ke da shi da su ya musu magana duk mu gane wannan ba sai da bayan ya mutu muke da rubuce-rubuce da aka fito da su ana bugawa sai kai mamaki sosai sosai to idan har za a iya samun shugaba a faɗa masa shine matsin da shine idan an zama da shi a kan faɗa to wannan ita ce matsala shi ko malami ya kamata ya fahimci cewa wato ba wanda yake da tasiri ya gyara shugabanni irin malami ba wanda yake da tasiri ya gyara shugabanni irin malami ta hanyar qur'ani ta hanyar hadisi ta hanyar hikimar wa'azi ta hanyar da zai illa iyaka ba lalle bane bai kasance ganawa ɗaya ko ganawa biyu ko ganawa uku ta iya fiye da manufa akwai wanda ya ɗauka ya haɗu da ɗaya ka faɗa mutum ya ƙi yadda wannan ka isar masa shi shine ƙiji duk wannan ba za ta abin nan ba za ka iya ta masa manzo Allah ya zo wurin Abu Talib zai mutu yana cewa qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda Allah da Abu Jahl da Abdullah bin Abi Umayya su kuma suna ce masa asarga mu'amilati Abdul Muttalib manzo Allah ya maimaita su maimaita manzo Allah ya maimaita su maimaita har sai da mutu ma'ana da idan ya isar sau ɗaya tun da shi fi kowa iya wa'azi da ba sai ya tafi ba ita shi kenan na isar masa in ya ga dama idan ya ga dama kizi amma duk da haka ya mutu na cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha zan yi sai maka istighfari mutukar ba a hana ni ba haka ya masa istighfari har sai da Allah ya saukar da aya dan ya hana shi ba kana da nabi wanda zina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wato iri biyu ne mu ko dai wanda ba zai iya fadawa. shugaba gaskiya ba ko wanda zai faɗa masa amma haɗe da zagi da cin mutunci wanda shi ko da zai iya ɗauka ba a wannan tsarin jiyar mulki ba za ta bari ya daga ko da gaskiya ce idan da zagi ne idan da cin mutunci ne ko kuma idan a gaban jama'a ne haka zai ga cewa kawai kaskantar da shi kai nufi ne to wanda zai iya jarunta shi ne ya faɗa masa shi da shi amma wanda idan an faɗa masa an jarraba kai da shi wani yi kai kayi wadansu sun yi ya ki ji cikin sai a fasa kai akan mambari kowa ma yi don wani sai an yi haka da zai ji akwai wanda na kogo ne sai ka sa masa hayaki sannan ya fito ko wasu hayaki shi ke fitar da na kogo ko ba haka ba to yadda al'amura sun kenan amma gaskiya wato shugabannin suna cutar da mu matuƙa ƙwarai da gaske suna cutar da mu suna cutar da addini inda za su gyara zai fi alkhairi a gare su da mu gaba daya rashin za su cutuwar su ce cutuwar mu ce mu za mu cutu a duniyance saboda ba su inganta ba za su gyara rayuwar mu da halayen mu mu fuskanci kowace al'umma mu fuskanci kowane irin challenge a cikin rayuwa dan su kai da gaba za ka iya fuskantar kowane kalubale a cikin rayuwa shugaban da yake wakiltar ka ba yake wakiltar ah, kansa ba amma in ka da wannan ba za ka iya ba yanzu waɗansu yan uwa suka same ni dazu eh, ba jiya malam dawud kake cewa a nan mazabar wasu ce mazabar dan iya kansila da aka tsayar a wasu jam'iyya mace ce kuma masar ma waɗansu da wasu kare nan sarki mace ce ɗaya kenan kaga dai mace ba za ta yi shugabanci ba na biyu kafira ce ba tafiya ce me ya haɗa ta da mutu sannan kuma yanzu haka sunikin ta fi sayar da giya kuma da aka yi zaɓen na fi su ba ita ce ba wani yaro saurin ya ci mai kishin addini amma wani uban jam'iyya ya zo ke sam ita ce ta bauta jam'iyya don haka sakamakon da za a yi mata kenan kuma shi musulmi ne sun gina amfani wannan kun ga a nan gurin kun ga a nan gurin haƙƙin da ke kanku haƙƙin da ke kanku a nan gurin shine in dai malamai waɗanda suke da tsoron Allah su haɗu su je su samu wannan mutumin billahi nabi in ba su je sun same shi ba Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama gurgurdan gaggawa wasu Allah kuwa zai same shi me yasa kai wannan cin mutunci wannan cin mutunci ne da addinin mutunci ko dai ka gyara wannan ko ko mu saka amin nan juma'a mu faɗa abin da kai mu tsine ma albarka kowa ne sai mu kuma wai don kun yaji sai ne ko kuma fa duk fa wannan ladabi da muke yi na musulunci muke tafiya da waɗannan mutane musulunci ya koya mana wannan ladabin amma ba wai don suna mana farjini sun fi wai muna jin tsoron su kuma in muka ce za mu mu'amalance su da demokradiyyar da suka yi imani da ita za su yi miki to kaga sai ku rikide ku ɗauki demokradiyyar su a demokradiyyar su kowa ya ga yadda ake da Bill Clinton akan Monica Lewinsky aka zo aka tona masa asiri ana tallata kan ya matse mutum a cikin bango ba ta aka ma yi zama da ita ba ya yi karya su amurka ba ya matse ta a cikin bango da nasu ba me yasa yi karya. <laughs> ba ya ranta ba zai karya ba shi ne abin da ya dama amurkawa in dan zurfi da barna su ma duk su ne ai duk shedu ne yi waye wanda yake dan haihuwa a cikin su ai ba su da yawa dan aure ka a cikin su amma su barna wai ne yasa yi karya ko ba ya ranta ba zai karya ba aka masa fallasa kowa ba da bankarar su kin ba kenan sai da kyan da bankarar su a nufin mu'amala da ita ma. wannan na faɗa muku wallahi ku matsalata ne sosai da sosai lafiya وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده wannan hadisi an karbo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da gare shi yace anna rajulayn istasama fi naqatin wadan su mutane guda biyu sun yi hukuma game da wata taguwa fa qala kullu wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikin su yace da hadhihi naqatu indi ai wannan taguwar a wuri na aka haife ta a na aka haife ta wa kama bayyinatan kowa kuma kawo shaida فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في sai manzo Allah ya tabbatar da ita ga wanda yake rike da ita a hannu lokacin da aka zo ka gina da kyau alkali lokacin da aka shigo kotu kaga wa yake goda abu a hannunsa an zo rigima ga manzo Allah wannan yana jaye da ita wancan kuma yana jaye ya tafi shi ba komai a hannunsa rigima mace akan da akan wannan taguwar ne ta wuce wani da ke da kai cewa ne shi wani ce ce a ba ta wuce ta ce wai gizo kai cewa ne za Allah ce a hannun wa take yanzu je ka tafi ce ina fata mun ba da ba ta hannun kowa tana tsakiya to shine ne a shiga wani abu daban kowa ce a raba musu ko a yi cikin da abubuwan da mun karanta baya وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف أنا نفهم ده wannan dan hadisin da wancan da ya wuce a cikin sanadinsa akwai rauni wannan hadisi na Abdullahi da Umar abin da yake cewa manzon Allah ya mayar da rantsuwa ala talibul haqqi talibul haqqi shine al-mudda'i an gane ko mutum ne guda biyu suka zo suna rikici da suka zo suna rikici wane yace abin da ke wurin wane na wani alkali ya tambaye shi na shi ne ce a na wani me abin da ke kan wannan rantsuwa aka ce rantsuwa sun sai ce ba zai yi ba kai na ce da babu shaida ce za ka yi rantsuwa naka ne ce eh, eh rantsi sai aka ce ba shi kashe shi kun to wannan hadisin da ihi ne amma ita matsalar malamai sun yi saɓani a kanta kan cewa shin zai iya yi wa mutumin da shi yake da'awar abu ka zana wani a sashi rantsuwa tun daga ka'ida shi shaida zai kawo wanda ya inkari kuma shi kuma shi ne zai ne rantsuwa to shi wannan yayi inkari ya kira rantsuwa ga ka'ida waɗansu malamai suka ce matukar aka ce kaza nawa ya kama shi kaza nafi ne yayi da cewa abin da ke wurin ka nafi ne ce a nawa ne aka ce rantsa yace ba zan rantsa ba cewa ba zan rantsa ba kadai ta kwace abin da hannun shi ta ba wancan waɗannan suka ce a to ai kuma bai zo da shaida ba tun da dai shi wannan ya ƙi rantsuwa yanzu mu ɗauko rantsuwar mu mayarwa da wannan kai rantsi da ya rantsa sana'a da ka a kun fahimta وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزد للمجلزي نظر آلفا إلى زيد بن هارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه wannan hadisi an karbo daga ummuna Aisha Allah ta kare da gare ta تتي دخل علي النبي sallallahu alaihi wa وسلم ذات يوم wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajena masruran yana mai farin ciki tabruku asariru wajhihi zanen fuskar suna suna suna kyalle zanen fuska ba wai zane da ake yi irin namu ne yanzu ba a'a za ga mutum a fuskar haka a wato kamar fatar su dan abin zane haka eh tattaran goshin su na kyalle fakala sai manzo Allah ya ce da ita alam tare ila mujazzibin al-mudliji ce Aisha kina da labarin mujazzib al-mudliji kuwa nazara anifuna ila zaid bin harisa da zuda zunnan ya kalli zaid bin harisa wa usama bin zaid da usama dansa a سيتي هذه الأقدام بعضها من بعض waɗannan ƙafafun sashin su ya tsiri ne daga sashi menene dole sai ka gane kissar hadisin kissar hadisin yadda yake shine zaid ibn harisa shine uba ga usama ibn zaid to amma shi zaid farin fata ne balarabe ne sai usama ya zama baki sai kurai shawa suke zagin usama akan wannan kan cewa tun da baki ne ba zaid ne babansa ba ina fata an fahimta to ga ka'idar musulunci kuwa in dai matar ka ta haifi da ai danka ne in dai ba kai ne ka zo ka ce baka yadda ba shi ne da bai ce ba dan sa bane ba to amma tun da launi ya sha mamman sai aka yi zargi wannan zargin yana damun manzon Allah tunda manzon Allah yana son zai bin harisa yana kuma son kansa usama domin zai yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka shiga musulunci asalinsa bawa ne aka zo da shi makka khadija ta mallake shi ta bayar da shi ga annabi manzan Allah ya yantar da shi ya yi da shi tun a lokacin ba haramta ta banni ba ta shi ne kamar da dan wani ka sai ɗanka ne ka yi declaring din a matsayin da to haka manzan Allah ya yantar da shi a dakin ka da yake har zuwa lokacin da musulunci ya zo ya rushe wannan ka'ida ta banni din ma ja'ala Allahu rajulun min qalbayni fi zawfi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق kaga a nan gudan sai Allah ya rufe cewa bai halatta ba ka ɗauke wurin ɗaka ce naka ne da haka daga yau ba cewa ɗanka ne sai dai ud'uhu bi abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum to asalin shi zai ba mutuwan makka bane ba bauta ce ta kawo shi makka wata kabila ta kai wa kabila su hari aka ɗauko shi aka kawo shi makka ya fita wancan hannu ya faɗa wuce hannu har faɗa hannun kabila ya faɗa hannun mazala sai kuma mahaifinsa kuma daga can ya zo neman sa shi da dan uwansa sai ya zo ya same shi a makka da ya zo sai ya same shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da manzon sallallahu alaihi wasallam nawa zan saye shi duk da na san ɗana ne nawa zan saye shi na yadda in baka duk abin da kake so in fanshe shi in tafi da shi manzo Allah sai ya faɗa masa abin da ya fi wannan alkhairi yace faɗa mai ce yace tunda ɗanka ne babu nazar sai amma a kirawo shi ga ka a matsayin ka na ubansa ga ni a matsayina na uban gidansa ya zaba in ya zaɓi ya tafi da kai ɗauki ka tafi da shi kyauta in ya zaɓi ya zauna da ni to zuwa yanda za a yi mutum ya zaɓi zama da ni kuma in kore sai aka kirawo zai manzo Allah ya nuna mahaifinsa ya ce ka san wannan yace eh, yace waye mahaifina ne wancan fakanin mahaifina ne yace to gashi nan sun zo neman ka cikin biyu sai ka zaɓa ɗaya ko ka bi su ku tafi ko ka zauna a wurina yace wallahi manzon Allah ba zan zaɓi wani ba akan ka a duniya ina wurin ka manzon Allah kuma ba ya kalli ba wani ne ko ka ga ne da yake ni ko ba zan kore wanda ya fi zaɓe ni ba wannan shine kisan zaman sai dan so manzon Allah na kaunarsa har da ya haifi ɗa kuma yana kaunar ɗan shi Usama ana kiran sa hibbu ibn al-hibbi to kaga wannan magana da Qurayshawa ke ta bakanci ta bakanta rai ga Zaid za ta zama manzon Allah to wata na shi zai da ɗansa usama suna kwanci shi rufe kansu da mayafi sai su sun fito waje sai ga shi wannan mujazzin al mujnabi dan kabilar banu mujnabi ne wanda su kuma sun shahara da kiyafa abinda ake nufi da kiyafa a wancan lokaci mutane waɗanda suke da ƙwarewa wajen gane sahu ko kamanni da sun gawa ne za su ce wani akwai dangantaka tsakanin shi da wani ko da kamar komin kankantar ta da akwai kamar da ba ta bayyana a fuska sai a hannu akwai da ba ta bayyana a hannu sai a kafa za a ga fuska duk ta samu ban amma a kafar za a gane lallai wannan daga family ɗaya suke daga gida ɗaya suke akwai wani lokacin ta hanyar sauti ake ganewa akwai wani lokacin ta hanyar halayya ko ta hanyar wato abin nan din mutum infial dinsa man sai infial ibra su kamar wato emotion dinsa ta hanyar shi ne za a iya ganewa to abin da ya fara shi kenan mujaddid ko da ya zo Usama ibn Zaid da babansa Zaid suna kwance sun rufe kansu da mayafi ga kafafun sun bayyana ya kalli kafafun yace wannan kafafun da yadda ake yin gidan family ɗaya ne da aka dawo ba ha wanda laraba sun yi da wannan a jahiliya ana iya tabbatar da dangantaka ta hanyar haka wannan sai ta sa manzan Allah ya ci ta haɗi sai ya fita gida na faɗa Aisha kin ga din ma da ya zo ya kalli da Usama bai taɓa ganin su ba sai yau bai ga fuskar su ba kawai kafar ya kalla amma ga abin da ya faɗa ina wancan masu zargin cewa ba dan su bane ba ma'ana abin da abin da faranta manzo Allah da kenan to hikimar kawo hadisin a wannan babin shine ne ashe za a iya tabbatar da me shaida ta hanyar alama ko ba ta hanyar dan adam ba ai shi ba yana aka yi ba yana aka yi auren mahaifiyar Usama da Zaid ba yana aka haife shi ba yana aka kaza amma ya gani ya tabbatar to irin wannan ana amfani da su a lokacin jahiliya ko su ga sawun su ce wannan sawun wani ne ko shawarin ɗin gidan su wani ne Allah ya ba su kuma wannan wani ilimi ne na daban to shi kuma malamai suna sabani wajen tabbatar da wato hukunce hukuncen shari'a ta hanyar haka amma da zance wafi inganci shine tabbatuwarsa in an samu ƙwararru waɗanda suka iya haka nan wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto ina da sai mu takaita haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya ce mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dangane da batun tara taimakon ina son malam ya yi kwakwaran tsarin bayani dangane da yadda 'yan uwanmu mata musulmai ke shiga gidajen rediyo musamman na kasashen waje su rika farfaganda su dangane da shugabancin mata wai musulunci musulunci ma ai ya tabbatar da shi har ma sukan ba da misalin wasu kasashen musulmi waɗanda mata suka shugabance su irin su indonesia ko kuma su rika buga misali da bilkisu ta zamanin annabi suleiman alaihi wato wannan shine ko dai mummunar fahimta ko mummunar niyya abinda ke cutar da addini shine da mutum ya yi mummunar fahimta kaga ko da yana da kyakkyawar fahimta mugunyar niyyarsa ba za ta sa ya addini ba haka kuma ko da yana da kyakkyawar niyya mugunyar fahimtarsa ba za ta iya sa ya gane addini daidai ba misali idan mutum ya dauki bilkis da ta zama da annabi Sulaiman kafira ce ba lokacin da take shugabancin kafira ce dan wanda ya kawo annabi Sulaiman labari na cewa zawjatuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah na same ta ita da mutanen da suna yawa rana su da ba Allah ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum an as-sabil fa hum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون كما هو سيرا لا ليس له مثال تتيجي نكون سيكون كويس بالكيسو wanda suke bautar rana ka ga wannan mummunan fahimtar kenan wato ba sa iya fahimtar ayoyin alkur'ani din ma mai fuskaci sai mu ɗaya ce mutum ya ɗauki wani gutsunan kinsa ya kafa hujja da shi ɗaya kenan na biyu kuma yan kaka hujjar cewa ga wata musulma mace ita ma ta yi shugabanci kamar mai gawarci saukar mai ta indonesia a yanzu babu wani musulmi da yake sai giya shi ke sai giya ta zama halal babu wani musulmi da yake zuna ko tafi da makami shi ke tun da an samu wani musulmi ya yi zuna ko tafi da makami daga nan tun da wani musulmi ya yi shi ke zama halal to kai da an samu wata mace ta yi shugabanci ba yanzu ta zama halal bari ya zama halal bari ba kila kawai abin da zaki ce ai musulmi ne suka zabe ka suka sa su shugabanci to musulmi a nan kasar ba sun sa ba su biyan shugabanci ba har ne ma tafsirin har ne ne ba su an sa yau shugabanci Yanda waɗanda suka sa ubasan biyan shugabanci kudu suka yi haka wanda suka tsaya suka sanya na gawar tete shugabanci su kuskure suka yi kuskure wani baya zama hujja cikin addini ba ka wannan jahilci ne kawai jahilci ne da mummunar fahimta ko wani lokacin ka samu mutum suna da kyakkyawan niyya amma ba su fahimci addini ba kuma suna son su zo magana kan addini dole ko kuma da ma san mummunan nufi gare su wacce ne tura mulkin mallaka da ba an zubo su da kasashen waje tsinannun kungiyoyi irin wanda suka zo suka yi sansani a kasashen irin su yunin suna ba su taimako da daga kafa ba don kuma wajen su fito su fi tsare kafa su su kafa cewa Allah su kafa cewa manzansa kan wani abu da za a ba su na duniya wanda bai kara ya kare ba ka wannan baya zama wata hujja cewa wai bilkis ta yi rauni a da tunda bilkis kan arniya ce a lokacin in kuma ke zaki arna a koyi da arniya da sigiri ko kuma ta ga wata musulma ta yi shugabanci a wata kasa na'am Allah ya gafarta malam ina son ka bambance min tsakanin kalkala sugura da kubura da kuma ya hada da wani kalkala ya hada da wani kalkala wannan sai da wani darasin gaskiya to malam jafar ina ina maka gaisuwa ta musulunci abinda asusun tallafi na zaitun take take yi Allah ya saka masa da alheri musamman irin nauyin nuna mana shirin ka ta NTA Bauchi tun cikin azumi har zuwa yanzu duk juma'a saboda son ka da nake yi akan abinda kake faɗa a wa'azinka ya sa na fahimci kurakurai na ya sa na fahimci kurakurai da nake yi na kuma gyara sunan a sannan na ta haihu yau litinin na yi wa yaron suna ja'afar kuma ina son malam ya yi wa mai sunansa addu'a Allah ya ba shi fahimta fiye da na malam amin ubangiji ta'ala ya hada mu kan yi masa da'a ya kuma dawamar da mu kan yi masa da'a ayyukanmu da muke yi na daidai ubangiji ba mu ikon dawoma a kansu kurakuranmu kuma ubangiji ta'ala ba mu ikon tuba gaba da su yaro da ka samu kuma ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka ya ba shi ilimi mai amfani wato ko da lokaci ilimi ba yawan ta bane amfanin sa duk wanda ka tashi wa addu'a ka bashi ka masa roƙon ba wai Allah ba shi ilimi da yawa ba Allah ba shi ilimi mai amfani ubangiji da Allah ba shi ilimi mai amfani ya amfani kansa kuma ya amfani al'umma sama da ma yadda nake yi malam Allah ya saka maka da alheri mm. wato malam ina son jawo ina son ka jawo hankalin yan uwa musulmai saboda gobe za a yi rijista na katin dan kasa wannan ka abu ne mai muhimmanci da ya kamata ba wai a cikin wannan karatun ba ya kamata ma duk wani limami da ya yi sallah ko ta azhar ko ta la'asar ya wayewa mutane nasiha kan wannan saboda mutanen mu muna da sakaci ya kamata ya amfani da wannan don kada ko ta barna da safa ba baya wanda tasirin ta zai bayyana in ba Allah ya kiyaye ba nan gaba na farko dai lokacin da aka zo yin kafi na abin zaɓe an yi magudin da aka yi ta zuwa a wurare da dama cibiyoyin yankar wannan kati babu ma'aikata ko babu katin kuma hakan ya rinka faruwa ne a kasashen mu musulmi saboda haka waɗansu da dama ba su samu sun yi ba sannan kuma yanzu da gangan wannan gwamnatin mai ci yanzu ta ba su sai wannan makircin a fara shi gobe a kammala nan da sati biyu kan kuma ta alhazama da dama suna aikin hajji su fara dawowa ba har na kuma suna nan je ko ina ba saboda haka shi kuma zaɓe da ƙuri'a ɗaya idan mutum ya fi ka ya riga ya ci zaɓe a kai ka idan mutum ya samu a hamsin da ɗaya ka samu arba'in da tara ya ci zaɓe to ballantana alhazama da suka fi tafi wanda suka tafi kan ka'ida ma da mutum dubu saba'in banda wanda suka tafi ba bisa ka'ida ba to kaga a nan wurin idan aka samu nufin dawowar alhazai abinda wannan ke nuna wata dama ba za su yi wannan katin zaman nan kasa ba kuma wanda yana da alaka da yin zabe wanda a nan ne ya kamata yanzu musulmi su tafi su yi rigima cewa ba su yadda ba kar a fara sai duk a saka mutum dawo a yi wannan hayaniyar sosai a yi da kare wato lamarin najeriya ta zama idan ba ka da mai maka hayaniya ba za ka kai labari ba to saboda haka wannan yanzu ya kamata a tsaya sosai cewa ba ne yarda ba da sati biyu da aka kayyade lallai a sashi ya zanto cikakken wata ɗaya ko kwana arba'in ana yi ba dan kuma saboda zama da suke aikin hajji har su je su dawo amma wallahi matukar aka kare shi a sati biyu to ko da kanku kun yarda cewa daga nan zuwa sati biyu dai aka zuba su dawo Najeriya gaba ɗaya har sai illa ma sha Allah eh hada aka fi sai suke da Ah, abinda da ya muke so kun dai fahimci matsalar wato kun fahimci matsalar da ke cikin idan aka kayyade kan sati biyu kadai shi ke nan sai sai da dawo gare ta mutane tsaye haka mu tabbatar cewa ba sai a sati ɗaya din ba a sati biyu kadai ba na'am malam yana tambaya ina hukuncin wanda yaronsa baya da lafiya wanda bai balaga ba amma ya ki kai shi asibiti wato ya ki samun samari wannan ba daidai bane ba idan kai ne baka da lafiya kaga ba za ka je asibiti ba ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka kai ne amma yaro kan ba kamata ka zalunce shi ba kuma ba za ka dora masa tawakkalin da shi yanzu ya ga ya dauka ba wannan ba daidai bane ba ba haka ya kamata ka kai shi asibiti ko ka nema masa magani wa alaikum assalam malam hadisin da aka karanta a wannan babi na kan za ka eh, baiwa ce yanzu din koyar ma akan samun wanda suke da baiwar gane kamanni ya ka ya gane ka ko su yawan su sai a rinka neman su lokacin da ake rigimar wani dan wani ne ko ba dan su bane eh kwarai da gaske zai alƙalin da ya karanta alƙalin ta ya sa ko wannan bayan nan irin kamar ya gwada jinin wannan da jinin wannan wallahu alam malam menene hukuncin wanda ya mutu wannan ramin tana da zurfi shi sa ban shiga ba nake maka wallahu alam ba shi ne shi lokacin cewa a gwada jini da a gano dangantaka na'am malam menene hukuncin wanda ya mutu ya bar yaya da kanne maza da mata da kuma amma ba a raba dukiyansa ba aka ci gaba da harkar kasuwanci da shi ba da idan mutum ya mutu ba a san a yi jinkiri wajen raba dukiya aka yi jinkiri ne kadai saboda wasu da dalilai kwalara kamar a ce matarsa tana da ciki to za a tsaya a gane za ta haifa ko kuma yana bin bashi za a karɓo a wani wuri to za a tsaya a ga an haɗo kawunan kuɗin da yake bi bashi a waɗansu ne don a tabbatar da menene to amma da zaran wannan ta tabbata sai kokarin araba amma matukar ba rawa ba ta tabbata to zalunci zai shiga ciki da haka idan mutum yana cikin waɗanda sun dangi ne na kusa yana da kyau ya faɗakar da yan uwansa cewa araba idan sun ki zai iya zuwa faɗa alƙali a kotu ko da su casa'in da tara ne shi kuma shi ɗaya idan ya ce sai an raba dole sai an raba ba a a tunda sun jefewa sun ce kara raba Allah ya riga ya raba bayani za a yi yadda Allah ya kasa za ta cikin alkur'ani mai girma don barin shi din na sa a yi zalunci wani ya zalunci wani manya su yanka zaluntar kanana waɗanda ba su riga sun yi wayo ba na'am menene hukuncin wanda yake riga limamin sa miƙewa miƙewa tsaye wai dan baya son zaman hutu mazala ta inna ma da imamu li yutamma bihi an sanya liman da mutane su koyi da shi da haka yana da kyau mutum ya tsaya sai neman ya miƙe sannan ya miƙe menene hukuncin mai karantarwa amma ba ya ɗabbaƙa abin da yake karantarwa wato abin da ya shafi sunna a'a yaya ba ya ɗabbaƙawa idan kana nufin ba ya aiki da duk abin da yake karantarwa wannan kan kuskure ne a ta'amurin nasu bilbar da tan sauna an kusa kun idan kana nufin yana yin wani baya yin wani dama mutane ba masu yi bane ba dole zai nufi. kar ka dauka cewa dan mutum yana karantarwa daga lokacin da ya ce shi ya zama malamin suna daga nan ya zama masu baya kuskure baya da wata gajawa idan ka haka ba za ka samu malami ba a duniya karshe sai ka koma kai kadai a gida ka dauka kowa ya kuskure kuma kowa ba duk da yake ba kai kadai ne kuma